Ah, barkanmu da wannan lokaci. A ah, wannan bidiyo ɗin ina so zan yi bayani sakamakon tambayoyi da mutane suka yawan yi yadda za su yi cloning scholarship project da ake yi material ɗin na uh, ah, NIDDA scholarship wanda suka bayar na blockchain. So da farko kana da buƙatar ka yi downloading ɗin uh, JIT wanda uh, wani application ne wanda za ka je ka yi downloading ɗin shi uh, daga zuwa computer ka. uh, ina tsammanin ka je kan browser ɗinka da farko uh, za ka iya amfani da github ko kuma ka nemo uh, ah, github.com wanda a nan za ka je za su kai ka inda za ka je uh, inda za ka yi creating ɗin github account kuma ka yi ɗauko uh, repository na uh, nidda ko ka karanta su online ko kuma ka karanta su a ta hanyar amfani da wannan to amma a yanzu abin da ya kamata mu fara yi shine ne mu fara downloading ɗin ainihin software din JIT ɗin kafin mu signing up kun ga a nan kun ga akwai gurin signing up akwai kuma starter free so ga wanda baya da jitop account zai iya zuwa nan sai ya yi amfani da shi ko kuma ya zo directly ya sa nan email ɗinsa sign up a uh, for github wanda za ka creating ɗin username a uh, kan wannan ɗinsu to da farko uh, za ka iya zuwa ka gano uh, solution ɗin da suke da shi wanda kana gani za ka ga suna da ainihin abubuwa da yawa akwai kuma product wanda suke iya amfani da shi gurin wanda za ka iya managing ɗin dukkanin code kamar yadda ya faɗa ya ce da akwai uh, code ɗin da duk wanda wani programmer yake amfani da shi yana ajiye wannan code ɗin akan GitHub ko kuma wani other uh, platform da ake saving in repository so ina so zan yi amfani da uh, git software ne wadda zan yi downloading ɗin ta kan ta sorry wannan whatsapp ɗin uh, get rid of it so bara ne amfani da uh, github app ɗin misali uh, muna ga download ɗin shi ko kuma github download in ka je github download sai ka zo nan misali alright sai ka zo github download idan kai sacin za ka ga software ɗin ta github tana da amfani wadda ita za ka yi linkin ta da kwamfuta ɗinka ne yadda za ka samu sauki ka rubuto ka copy repository directly ka ɗora shi akan computer ka wanda kamar yadda kuke gani yanzu na copy repository na shi ainihin uh, NIDA scholarship wanda kamar yadda kuke gani a nan bari zo in rubuta neclonin ɗinta tukunna kafin na gama downloading sai ku ga yadda abin yake misali kun ga yanzu ina kan wannan bari na je ah, zuwa desktop to in zaka tafi zuwa desktop ko kuma zuwa wata uh, folder ɗinka bari in tafi zuwa download folder ɗina wadda anan nake so na ajiye material ɗin nidda sorry ba doka ba cd yana nufin change directory so wace wani directory kenan folder take nufi wadda zan ce ina so in je download folder dina wanda anan nake so ne uh, na ɗauko material ɗin ne da scholarship na ajiye su to a yanzu da farko abin da za fara yi sai ka ce git clone sai ka rubuta address ɗin wannan repository na shi github ɗin wanda idan ka kwafo shi misali kai control v bi za ku ga abin adres ɗin github.com calistus igwilo slash nida blockchain scholarship .git so kun ga zan ɗauko wannan repository ɗin directly ga baki ɗaya na dinda scholarship in ajiye shi akan computer ta kuma duk lokacin da aka yi updating kawai zan yi issuing ɗin uh, git page ko kuma git poll wanda zan samu sababbin update da suka saka kuma in gaba da catching up so uh, bayan na gama tutorials din insha Allah uh, kun ga yanzu ina amfani da shi uh, system tana gaya min cloning into NIDA blockchain scholarship so bayan network amma wannan sai kana da network ɗinka wanda kafin ya gama cloning bara mu je inda muka yi sacin ɗin download uh, na git idan kuka taho nan kun ga akan windows nake amfani da shi so wanda a windows za su ce min in downloading din shi akwai 32 bit akwai kuma wannan akwai na mac os da sauran uh, uh, user uh, wannan platform kamar irin su linux da sauransu so yanzu na tafi download for windows kun ga wannan link din shine clicking download for windows inda za ta buɗe pejin da za ku ga application din na jit wanda zan iya ɗora shi akan system ɗina na ringa issuing ɗin linux command da github yawanci suke amfani da shi ta yanda ok to yanzu akwai ɗan issue na network akwai abubuwa da yawa da system take to amma uh, na san definitely zai buɗe pejin bara mu koma inda na pejin na gani so now akwai uh, uh, access na network is denied so zan ci gaba da cloning na yi danna uh, upward arrow ne wanda na tafi ina cloning din uh, repository din again wanda idan daman network ya baka matsala ya failing kenan so yanzu nan ku duba kun ga ta bani output wannan output din da ta bani kun ga da farko ta gaya min me take yi sannan ta yi enumerating 7 objects sannan kuma uh, 100% ta kwafo su sannan ta yi compressing ta zo kuma ta ɗora min adadin dukkanin abubuwan da muke bukata so yanzu 100% abubuwan da muke bukata sun sauka wanda 7 objects ne idan ka koma a github site na shi wannan kalistus idan muka taho akalla za mu ga abubuwa da suka yi wannan to kun ga idan za ka yi cloning idan ka je github.com zan ajiye muku link ɗin a cikin description din wanda insha Allahu bayan kun yi za ku ga wannan pejin ne zai buɗe muku inda in kuna so kun ga nan akwai bitcoin white paper sannan kuma da akwai chapter 1 wanda ga gashi nan inda za ku yi ga files ɗin so akwai files a ciki yanzu wanda na buɗe shi za ku ga abin da wannan chapter ɗin take so kun ga akwai adding addition da suka yi da kuma uh, deletion aiki ne mai yawa amma kuma mai sauƙi lokacin da duka muka mutane suka yi amfani da hanyar da suka bayar kuma za a samu sauƙi kamar yadda ya ce mu karanta daga uh, wannan lokaci da ya gama tutorial ɗinsa zuwa uh, monday kafin a yi uh, onboarding wanda kun ga uh, yawanci duk gasu nan chapter 1 da dai sauransu so yanzu bayan na yi cloning kar ku manta na ce na ajiye shi a cikin download folder dina wanda yanzu misali uh, idan na koma kan kwamfuta ta na shiga download folder zan ga wannan file ɗin da na ajiye akan uh, shi ainihin uh, wannan din so yanzu zan zo ne sacin download wanda abin na yi sacin scholarship ya fito wanda in na buɗe shi za ku gani so kun ga white paper din nan wanda dama ita ce mu karanta sannan kun ga chapter 1 ta zo sannan readme ya zo so in muka koma za ku ga kun ga chapter 1 akwai kuma bitcoin white paper akwai kuma readme wanda shine abin da kake fara tarawa kun gan shi ya zo wanda readme din kawai sun ce Cost material for the NIDA blockchain scholarship so wannan shine dai a takaice bayan kayi a wannan so yanzu kun ga a nan kun ga idan kana da kwamfuta inda za ka zo ka yi downloading ɗin wannan application ɗin na JIT wanda za ka yi adin ɗin shi akan computer ka wanda idan da ban yi installing ɗin shi ba lokacin da na zo nan gurin cikin command prompt ina na ce musu uh, zan yi cloning ɗin da scholarship a uh, uh, ah, wannan ba za ta bani dama ba saboda kwamfuta ba ta da application ɗin so yana da matukar amfani uh, mutum ya je ya downloading ɗin wannan uh, application ɗin wanda command ɗin wannan command ɗin za mu zo mu fara kwafa saboda mai overriding ɗin security issue wajen downloading din file ɗin da ita window ɗin za ta ce mana wannan to kaga na yi highlighting sai na zo na copy sai in dawo kan command ɗina duk da na yi downloading repository ɗin a ɗazu sai in zo sai na pasting so sai na gwada idan har ina da winget install a kan system ɗina kun ga za ta yi min downloading ɗin github ne direct zuwa kan computer ta ta yanda za mu za ta yi unbundling ɗin shi da kanta bayan ta yi unbundling ɗin shi kuma abin da ya rage min kun ga setup ne ya rage min so yanzu nan ga ina downloading ɗin ainihin shi wannan github ɗin da nake so mu amfani da shi domin mu haɗa uh, connection tsakaninmu da github na can internet inda za mu ringa ɗauko dukkanin bayanai kuma in muna yin project za mu dinga uploading ɗin gyare-gyaren da muka yi akan project folder ɗinmu mu ringa sharing ɗinta a tare da juna uh, wanda hanya ce mai sauƙi wajen mai wannan so gashi nan yanzu ya je 89.93% wanda akwai ragowa abubuwan da na san confirm zai ci gaba da ƙoƙari wajen yin installing ɗin shi so kun ga yanzu yana downloading ɗin shi kansa git ɗin yana downloading ɗin shi kansa git ɗin daga ciki wanda zai ɗan ɗauki lokaci kun gani a version 2.8 wanda windows ne kuma kun ga file ne wanda zaka iya installing din shi wanda a yanzu ina downloading loading din shi gabaki ɗaya size din shi is 50 mb kun ga 50 mb ne e, abubuwa za su yi kyau sosai bara mu dan jira 50 mb din nan ya gama sauka duk da network din ba shi da uh, kwari sosai Yau wato yanzu hopefully gashi nan uh, ya kusa gama sauka wanda a halin yanzu window din da kanta za ku ga ta yi popping up. Za ta yi popping up na uh, ainihin exe file yau, wato. kun gani uh, gashi nan yanzu automatically system ɗin bayan na yi issuing wannan command ɗin na yi pressing enter kuma ina kan internet. So uh, al'amarin ya kasance kusan abin akwai ban sha'awa inda yanzu automatically kamar yadda kuke gani a nan uh, ita system ɗin ta riga ta yi sensing ɗin cewa ina so zan mata installing wani new version na git bash akan system ɗina wanda za ta yi removing ɗin old file gashi na tana removing ɗin old file kamar yadda kuke gani a nan kun ga yanzu za ta ɗan ɗauki lokaci gurin ta gama removing su, wanda tana gamawa abin da za ta yi kawai za ta fita e, za ta fita daga ciki ne automatically wannan shine step ɗin da na farko da zaka fara yi shine ka je a github download page ka je ka kwafo wannan command ɗin sai ka bude a shell ɗinka ko kuma cmd command ɗinka command prompt kenan sai ka yi yi control v A pasting kenan in kai pasting ka tabbatar kana da connection da internet za ta je sai ta yi paging daga internet daga internet ta zo ta yi downloading ɗin dukkanin content ɗin da take so ta yi amfani da su wanda hopefully yanzu a takaice kun ga komai yana tafiya yadda ya kamata e uh, duk da za ku ga progress din ba ta cika amma da ta gama da zarar ta gama kawai ficewa za ta yi wanda shi ne dalilin da ya sa da na je na rubuta jit clone na rubuta wannan address din na nidda scholarship ban samu wani ishu da kwamfuta ta ba wanda inda a ce bani da wannan application din da na nuna muku yadda za ku yi downloading din shi a yanzu system za ta ce ba ta ma san wannan command din da nake gaya mata ba wanda a takaice uh, wannan shine abin da za mu yi fata kusan mai carrying along mutane da yawa mu shiga wannan scholarship din dama ce wadda ta same mu a cikin wani lokaci da ake sa kuma da fatan za mu samu abin da muke buƙata domin ganin mun cimma uh, buri na samun ilimin da zamani yanzu ya zo da shi kuma kada a manta a yi sticking a kan wannan channel ɗin kuma a ci gaba da ba ta like da shares kuma a ba mu ƙarfin gwiwa gurin in an ga wani abu a sanar da mu a comment section yanzu ma idan har wannan video ɗin ya amfanar kuma an ji daɗinsa muna da buƙatar a yi subscribing a kira mutane su yi subscribing sannan kuma a bamu like eh a bamu like as long as yadda za a iya eh Allah ya taimake mu sai mun haɗu a cikin uh, groups ɗin da muke da su na scholarship da sauran su. to gashi nan yanzu na ƙara dawo da mu kan ainihin link din. ina fata na bar shi a description uh, za ku samu saurin access inda za ku je ku kwafi wannan command din kamar yadda na kwafa kuma ku je ku saka shi a CMD command prompt ɗinku da kake buƙata. Allah ya samu dace.